قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ya wannan manzo ka ce da waɗannan mushrikai yanzu wannan Allah zan nema ya zama ubangiji na alhali Allah shine ubangijin komai shine ubangijin abubuwan da ake bautawa koma bayansa maras laifi baya ɗaukar zunubin wani sannan zuwa ga Ubangijinku shi kaɗai makomarku take ranar alkiyama zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna ƙirƙirowa a duniya na daga al'amuran addini.